القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين أرسله بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل و... اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata gari Allah ta'ala wanda ya kaddarta haɗo mu cikin wannan masallaci na Alhaji Mu'azu da ke kan wannan layi na Alhaji Mu'azu a nan zariya ma haɗu don ci gaba da karanta mu mai albarka muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam littafin babban malami shekul islam muhammad bin bin tabibi annabi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah ta'ala ya masa rahama a yanzu da muka fara magana kwatankwacin karfe bakwai da minti goma na daren litini hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da wato tara ko goma kenan ga watan jumadar saniya ga watan jumadar akira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara da wannan shi ya zo daidai da daren ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya in ba ku manta haɗuwar mu da ya gabata ba wa in kana ina ba da haƙurin makon da ya wuce ba mu samu daman yin karatu a wannan masallaci ba saboda lakcar mu ta masallacin sannan masallacin gaskiya da muka yi a rana ita yau aka yi wannan shi ne ya sanya ba mu samu daman zuwa nan ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya jagorance in ba ku manta ba tashi yan zancen mu ba mun karanta islamu kamba bayan mun kammala muka shiga islamu umar radiyallahu anhu duk muka yi bayanai mabambanta dangane da musulunta waɗannan gwara za ku tafi to a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi himayatu abi talibin li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kariyan da abu talib ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walamma ra'at quraish anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatadayatu amruhu wa yaqwi wa ra'aw ma sana'a abu talib bih mashaw ilayhi bi ammar ibn al-walid فقالوا يا أبا طالب هذا أن هدفة في قريش وأجمله فخفه وتفع إلينا هذا الذي خالف دينك ودين آبائك فنقتله فإنما هو رجل برجل فقال بئس ما تصومونني تؤتونني ابنكم تؤتين ابنكم أربيه kun gane ko urabbiki lakum wa utiikum wa utiikum ibni taqtulunahu فقال المطعم بن عدي بن نوفل يا أبا طالب قد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص منك بكل طريق قال والله ما أنصبتموني walakin naka ajma'ata ala khislani fasna ma badalak wa qala ashrafun wa qala ashrafu makkah li abi talib